وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد waɗannan kafirai ba wani abu muminai suka yi musu ba face sun yi imani da Allah mabuwayi wanda ba a rinjayarsa kuma abin yabo a kowane hali